Ba bakon abu ne sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani, hunturu ko lokacin zafi a kasashen yankin Sahel ko ko kudu da Sahara da ya hada da sassa da dama na arewacin Najeriya musamman ma jihohin kan iyaka. Tun kafin mu yi nisa cikin wannan rahoto, masanin harkokin muhalli Hussaini Jar Kasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya. Iska na mai guba akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon, su wa'annan su fluorochlorocarbon din wa'annan su ana samun su daga su AC da su firji da dai sauransu za a ga kuma yakan kawo fari saboda haka za a ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama wani sa'in za a ga ruwan saman ya yi yawa amma wata shekara sai ga ma babu akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar bangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su Iceland glacier din tana narkewa ruwan teku yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su Netherlands zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga muhallin su ko dai ba sa gane ko an samu canjin ko ko a'a na shiga cikin birnin Abuja don samo wannan amsa sunaye na amina ali usman in ka duba yadda yanda iska ke hurawa yadda kura ke tasowa a wasu sassan sannan kuma da safa haka na iska da ke busowa da asuba in mutum ya tashi yana busowa sannan kuma kura yana shi ma yana tashi duk inda ka je zaka ga kura ko kana tafiya zaka ga kura da sauransu duk alamu ne na hamada sunana musa bala ya kasai ni ne national coordinator na arewa green movement akwai wani abu da ake kira a turanci wato river bank shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin chadi to ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshe to samar da ita ma za ta dakata to shi ne dalilin da ya janyo wannan cewa na tafkin chadi sai an yashe wannan haɗe da jama'ar in ana son kowane ɓangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa Eh, kuma watakila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa wannan babu ko shakka a ciki saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko'ina domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta zaka ga ko'ina kore shar sunana aliyu salihu da in ka shigo area musamman ta arewa za ka tarar da cewa akwai danshi ko da an ɗauke ruwa akwai ruwa na ƙasa da yake fitowa da wanda ka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban har da irin su tumatir amma yanzu ga cewa lallai wannan yanayin ya sauya babu shi ni abin da nake ganin ya jawo irin wannan duk da dai ba ƙwararre nake ba a wannan harka na gane cewa irin harkoki ne na jama'a ma'aikatu sun yi yawa kamar mutane masu shiga daji sojoji su sare itace su zo su mai da shi gawayi yanayi ya canza. Jami'ai nan Najeriya na bada tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da ƙwararru a matakin duniya da ma majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin. Shugaban hukumar yaƙi da hamada ta Najeriya Goni Ahmad na bitar illa da ke tinkaro al'ummar arewacin Najeriya matukar ba su dage ga kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da ƙauracewa kona daji ba. Hamada fa ba karamin illa ba ne saboda idan hamada na in ta faru idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan kasan yashin nan ya je ya binne guri gaba ɗaya kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin shekaru fa zai jawo saboda haka riga kafi nan da ake yanzu a soma nan da shi da shi a kare don yanzu zafin dan kaɗan ne bai yi zafi sosai ba idan ya wuce ya wuce akwai abin da bature yake cewa the point of no reversal ba za ka sake mai da shi ka mai da shi inda yake ba wannan abin mu tsaya mu duba da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa mu in kana gani kusan kama wanda yake sokoto ko yana borno yana katsina da sauran can baya abin na damun shi kada yake cikin gari kuma har ma ya jawo ya zo har ma abuja da sauran da kaɗan kaɗan wannan kwararwa wannan zai zo idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu da kaɗan kaɗan zai rinka mamaye mu gashi kuma already mun so magani irin abin da ke cewa climate change ya fara da sauran so irin wannan area din da zai zo soma ba amma inda akwai da shi da sauran to za ga Allah ya kawo wani yanayi ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din iskan mata canza zafi ake za ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka kuma abu ne wanda zai kawo har ma dabbobi ba wai na cikin gida ba kawai ba har dabbobin daji da sauran za ga za su dawo labarin illar dumamar yanayi dai wa malafar nan ta duniya da ke rage zafin rana wato ozone layer sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi. Hakanan gonaki da dama sun rage yin yabanya don mutuwar sinadaran ƙasa da ke taimakawa shuka girma. Shin al'umma za su iya yaƙi da hamada? Ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar takuba bare masu? Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.